قولي وفيلي وأن إردي لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي قبيل الكون وهذا ربه فصلى عليه الذات آس بذا القرد لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي أتانا فاتحا وهو خاتم عليه سنائي دار كيما به أردي لا إله إلا الله نبي عظيم لم ترى عين مثله ويبعث محمود المقام إلى الأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي عظيم خلقه وهو آمد عليه صلاة من سماء ومن أرض إلا الله لا إله إلا الله جليل جميل صابر وهو شاكر أتى رحمة للكون من كرم مهدي لا إله إلا الله أفاد إلى كل القلائك فإذا فأكرم بخير الخلق إذ أما بالفيد لا إله إلا الله ومن حبه تبياد سود وبغضه به سواد أقوام لآم من البيض لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهذا بحمد الله تصريف ربنا له الحكم والتصريف في الحب والبود لا إله إلا الله لا إله إلا Ala Mustapha wa Ali son masu yabihin salatun wa taslimun alaƙa latin turidin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Haka kadirihin wa mikita wa sallar. Wato 'yan suna cikin farin ciki. a wani hadisi da na gani a cikin watan ramadan manzo Allah yana cewa lauta ta'lamuna ma fi ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha ramadan da kun san abin da yake cikin watan Ramadan in ji manzan Allah da za ku yi buri ku so duk shekara kaf gaba daya ta zamanto ramadan mana babu shawwal babu zulkida babu zulhijja abu zan can ko to ni ma zan yi tana na aisha <laughs> eh, nana aisha ta ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bulaguro an yanke ta ne daga azaba bulaguro ba yanki ne daga azaba ita an yanke ta an ciro ta ne daga azaba sha sa malam yusuf idan ka bar gidanka to sai yadda hali yayi wallahi sai ka kwana kan titi ma sai ka ci abin da baka saba ci ba ba ma sai ka samu sai ka kwana da yunwa ma <laughs> yawa bulaguro kenan an bayan zan ce ko to sai na na aisha ta ce ba dan manzon Allah ne ya faɗi wannan zancen ba inda ni aisha aka tambaya ni zan faɗa zan ce azaban nema aka yanko daga bulaguro eh saboda masifar bulaguro amma yi zancen ko ni kuma ba don ma'aiki ne ya faɗi wannan zancen ba cewa da kun san abin da yake cikin watan ramadan da za ku yi buri duk watanni su zama ramadan to in kuma da ni zan faɗa <laughs> da kun san abin da yake cikin watan ramadana latamannau an ta kuna sanata kullu har rabi'ul awwal da za ku so duk shekara ya zamanto rabi'ul awwal ne saboda abin da yake kunshe a cikin rabi'ul awwal in ba ku fahimta ba ita ramadan din ba don annabi muhammadu ba <laughs> ai da ba same ta ba su ne wasu dolaye suke hada wai daren da aka haifi manzan Allah da daren lailatul kadiri to me a daren lailatul kadri tanzalul malaikatu shikenan magana ya kare ko ba shi bane to shi kuma wannan shugaban halitta ne kab ya sauko a cikinsa akwai hadi kuma abin da ba su gane ba ba ita lailatul ba ba ba fa annabi aka bawa ba ba mu al'umma aka bawa mu aka bawa wannan bonanzan mu ce ba ta shafi manzan Allah ba balle kai je kai ma na da girman manzan Allah a lailatul kadri sai dai ka zo ka hada da irin mu kamar zan ce ko yawwa dan saboda albarkacin mu ne aka yi ta alal mustafa al min mimma sharil bidi salatun wa taslimun min al kulli wal ba'di salatun salati wa taslimun da sallama minal kulli daga duk walba'adi da sashi kowane bangare ma a cakudo a hada kamar zancen ko su tabbata alal mustapha a fisa zababbe almuhutari zababbe min ma'asharil bidi daga jama'ar fararen mutane larabawa ba shi muhammadu rasulullahi kai salatin nan ta yi daɗi e ta tabbata ga annabi muhammadu zababbe sarkakakke salatin kuma minal kulli daga duk walbadi da sashi duk a game su a tabbatar wa annabi muhammadu saboda me buru ذي تجلزات أول عابد وواسطة الأوالي في البسط والقبد سأضربه بالمده إذا زهل حنا مدى داري عن كولي وبيلي وأن إردي أي أنا بيقول دالي أنا بقالا buruzi tajalli zati shi annabi muhammadu shi ne bayyanan tajallin zati an fahimci can ba duk abin da ka sani daga annabi muhammadu ne buruzu tajalli zati malam yusuf kai ma daga hasken annabi muhammadu ne <laughs> an zan can ko komai sama daga hasken annabi muhammadu ne kasa daga hasken annabi muhammadu ne aljanna daga hasken annabi muhammadu ne adamu ma daga hasken annabi sha sa buruzu tajalli zati shine bayyanan tajalli zati shine kuntu kanzan mahafiyan lam urif fa an urifa fa an a'rifa fa halkan fa bi arafuni eh sha sa duk wani kaunu daga hasken annabi muhammadu ne awwalu abidin shine kuma farkon wanda ya bauta wa Allah shine farkon halittan ubangiji shine farkon wanda ya bauta wa ubangiji ya ce ya jabir shin ka san manzo Allah yake tambaya da kansa yanzu shin ka san farkon halittan ubangiji jabir ya ce ina ni ya rasulullahi zan san wannan abu ai wannan lamarin ku ne ana <laughs> magana eh yace awwalu ma khalaqa nuru nurun nabika ya Jabir farkon abin da Allah ya halitta shine hasken annabinka ya Jabir la haula wala quwwata illa billah akwai wa shine wasiqa ta halayya fil cikin yalwa wal kabdi cikin kuma kunci in kana cikin yalwa to ka gode wa Allah ka gode wa annabi Muhammadu Shi shine wasidan samun alhairin duk kauno sha Allah ya ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina anzala da kansa yana cewa man Suleiman ana kasimu wallahu mu'di eh ni nake rabarwa shine su to kifa na ubangiji bilalazi ba abin da zaka samu daga halarar ubangiji sai ta hannun annabi muhammadu eh wannan hadisi da na jawa wani ba wahabiye <laughs> a saudiya Allah ban taba ganin makin annabi kamar kamar <laughs> an fahimci zancen سأضربه za halhanna madaddari madadari kawuli wa fili wa an iridi ya yace wallahi sa'udribuhu bil sai na sawa manzon Allah farin ciki sai na faranta masa rai bil da yabo sai na faranta wa manzon Allah rai bil da yabo saboda me iziza za alhanna saboda ya tafiyar da alfahasha an kauli daga zance na ni ba na zancen alfahasha ba na zancen karya ba na faɗin abin da ba shi ba wa an fi'ili kuma babu alfahasha a aikina wa an irdi da kuma babu abin da zan yi ya taba mutunci na ya ce duk ni ba na aikata ni shai ibrahim ya tun da annabi ya kore min wannan ni kuma sai na faranta masa da yabo eh, ina limamin <laughs> central bank kai wai a ce malami in da karya a duniya ba abin da ya da zan tuttukan alfahasha eh doktoci kenan na zamani <laughs> eh dokta gadon kaya shi kuma abin da Allah ya kore masa kenan kariya <laughs> wallahi kaga in bature ne kasan dai bature kafiri ne ko abin da dokta gadon kaya yayi dinnan wallahi in bature ne zai daina koyarwa kasan su ba sa son abin kunya kunya ya kai kunya kai kariya so daya ka fito ka gaya wa duniya ka yi kariya ka janye kai na biyu ka fito ka gaya duniya da Allah kariya ka yi zancen nan ka yi na uku har da ba da hakuri gwamna don girman Allah ka yi hakuri kar ka kama ni <laughs> a to ba shine hakurin ba don kar a kama shi an ce sai ya zo ya faɗi abin shi kuma da farko na barazana ya ce anu ya ce a zo a tambaye ni ya ce miliyan ɗari aka bayar ya ce ya san hotel ɗin ya san komai ya ce a zo a tambaye shi akarawa kallon ya to ka zo ka faɗa sai ido ya raina fata kuma wannan malam yusuf in a zamanin su buhari da musulun ne ko baka fahimci zancen ba <laughs> kawai zancen ko wallahi ba su taba karban hadisi a bakinsa a hannu a wajensa ba wannan ba gadon kaya to makaryaci ne wani ba yana tantance hadisi yana so ya gane hadisin nan sahihi ne ba ya ce karshe ne zai yanzu ya yanke shawara in ya je wajen malami na duk abin da ya gaya masa shi kenan suka je suka kwana ya tabbatar masa da ingancin hadisi washe gari da safe zai tafi garinsa zai koma garinsa sai jakinsa ya kunce sai shi malamin ya ce to bari yi maka hikima in kama ka maka sai ya ɗauko kwano empty kana gewa ba yanayi wa jaki ka gane ko sai jaki ya sammani akwai abu a ciki ko ba haka ba <laughs> ka gane ko sai ya zo jakin yana zuwa kusa sai ya kama jakin sai malamin ya ce to zo ga jakinka ka hau ka tafi sai ya ce to malam ya ce to wannan ya ce shi ma na ajiye zancensa ya ce yadda ya yaudari dabban nan ni ma zai iya yaudara ta <laughs> ka duba to yanzu da Allah malam gadon kaya yanzu in akwai hadisi a bakinsa akwai malamin hadisi da zai karbi hadisi a bakinsa kayi karya ta daya kayi karya ta biyu karyan kuma cike yake da kazafi karya ma ba karya MG ba ba karya ne dukkan su mai dauke da kazafi wai wannan kuma shi limami ne na juma'a eh jama'a lalla malam ya kamata ya sufantu da karya malam abu bai yi kyau ba sam wala shi yayi amani nake jin kunya <laughs> wallahi tallahi ah to matan ka su gane kai makaryaci ne ai an ka su gane kai makaryaci ne almajiran ka ka su ah kai akwai kunya wallahi tallahi mu akwai <laughs> akwai kunya wallahi to Allah ya raba mu da wannan abu mm, ba halin mutumin kirki bane. ne نبي قبيل الكون وهاد ربه نبي شي النبي ne wahada rabbahu ya kadaita ubangijinsa kubailal tun babu halitta ba sama ba kasa ba wani abu shi kaɗai a halara ya kadaita ubangijinsa annabi yayi وسلل عليه ذات آس بذا القرد da ya bauta wa Allah da yabo sai Allah ya ji daɗi shi ma Allah sai ya masa salati Allah bayya sallah bayya azumi bayya zakka bayya hajji amma yana yi wa annabi Muhammadu salati shau ya ce fasallan alaihi zatu zatin ubangiji sai ya yi wa annabi muhammadu salati kai ka san wannan bawan babba ne ko baka bai zancen ba asin bizalkar ya ce kai mamakin wannan sakamako da allah mazala da ya bauta wa ubangiji a gaibi shi kadai shi kuma zatin ubangijin sai ya ji daɗi sai ya yi masa salati ya ce kai mamakin wannan sakamako da aka yi wa annabi muhammadu Nabiyun atana fati an wa wa khatimun alaihi sana'i dara kai ma bihi urdi. Nabiyun shi Annabi ne atana wanda ya zo mana fati an yana mai tabu kofofin alhairi yana tabu ne kofofin albarka alfatihu lima ugulika kenan inna fatahana laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allahu nasran azizan kai malam ai ai duk kokolwa ta ce akan annabi Muhammadu ba wanda ya gano ina ya dosa kuma da Allah zai kama wani a Kano kwanan nan wato Allah yana nuna mana ishara iri iri ba shi kuma ɗaya doktor <laughs> mun muna maulidi manzan Allah shi yana maulidin ibnu taymiya da Allah ku ji mun wannan labari yanzu da Allah al'amari ba su canja ba kai kace maulidi da muke na annabi muhammadu kace bidi'a ne wuta zamu kai kuma ka zo a watan kake maulidin ibnu taimiyya. har kana cewa a rabiul awwal aka haife shi a rabiul awwal din ma a kwana goma sha ɗaya ko sha biyu saboda haka yan maulidi in sun zo sai su haɗa wai mu haɗa na manzon allah da na ɗan taimiya wai ɗan taimiya kuma mutumin da ya hana kar a ziyarci annabi muhammadu sauran sai mu rufe kuma wuce daga nan kai wannan kai ai ya isa ko ba gaba ba? Yace haramun ne wai aje ta kanas ta kano aje a ziyarci shugaban halitta wannan shine fa malamin nasa haba malam to yanzu wannan shi kuma shugaban kungiyan gaba daya shekara uku da ya wuce maulidin nigeria ya yi a mimbarin manzan allah a mimbarin manzan allah ni in kace in kawo zan kawo har bidiyo <laughs> ko ba ba kuma ba ni kadai na gani ba akwai shaidu dubbai wanda sun gani to ba shine zancen gaskiya kenan ba watakila a nan ma akwai wanda sun ga bidiyo din to ka gani ko a mimbarin manzon Allah ya hau ya ce a yi koyi da su tafawa balewa a yi su abin wane ne kaza kaza yanzu su ne mutanen kirki kaza kaza yanzu an samu Nijeriya shakara kaza da shugaba mu kuma muka ce ai koyi da muhammadu rasulullahi muka ce ga irin halayyansa kuma ga fahimtar can ba ga shi ne yanzu shi ibrahim yana gaya mana nabiyun shi annabi ne a tana da ya zo mana fatihan yana ta buɗe mana alkhairi ibnu taymiya in banda siyami ya kawo duniya tun da ibnu taymiya ya bayyana a duniya duniya bai zauna lafiya ba shi ne ya haifi duk yan ta'addan duniya duk dan ta'adda a duniya wanda ka sani mai kashe musulmi mai harbe musulmi mai sawa 'yan uwansa musulmi bom almajirin ibnu taimiyya ne in kuka ba kuka ce ba ku gane ba muhammed yusuf almajirin waye ne ba almajirin fata wanda yake barwa duk akan aina kai shakau da wa yake sabi da ibnu taimiyya ne ko ba haka ba suka ce duk wannan abin da suke dauko daga littattafai ibnu taymiya suka dauko wawa khatimun bayan haka kuma shi cikamakin annabawa ne allazi la annabi ya ba'adahu kai annabi wato saboda annabi karshe ne sai Allah ya turo shi daga karshe shine final Allah bai yadda wani annabi ya zo bayansa ba annabi isa da zai zo ma ba wai zai zo da sabon shari'a ba ne in ya zo da mu zai yi abin da muke shi zai yi shi ma eh shi ma zai fito ne a cikin al'umman manzan allah wa ya ci masihu bidini imamil hashimi ya tadayyano hunalika ammal faidu la shakka lantara ina arifan suke kana magana alaihi sana'i dara kai ma bihi urdi aka Allah ya ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyina muna da angular da waya alaihi sana'i yabo na ya tabbata a gare shi a dara mutukar zamani kai ma bihi urdi saboda ni ma a yardar da ni inji shi Ibrahim nabiyun azimun lam tara ainu mislahu ويبعث محمود المقام لدى الأرض نبي عظيم خلقه وهو آمد عليه صلاة من سماء ومن أرض نبي شيء النبي مالا يوسف lam tara ainu mislahu ido bai taba ganin kwatankwacin annabi muhammadu ba e ido dai da Allah ya halitta ko wani iri ko idon mala'ika ko idon dan adam ko idon aljani ko wani irin ido bai taba ganin kwatankwacin annabi muhammadu ba nabiyun shi annabi ne azimun mai girma lamtara ainu misulahu ido bai taba ganin kwatankwacin annabi muhammadu ba in ka gani ka zo ka gaya mana nana aisha ta ce ma mata ba su taba haifan kwatankwacin annabi muhammadu ba an fahimci zancen? wayu ba a su makami ladal ardi za a tashe shi a ranar kiyama Mahmudal makami a wannan makami na mahamud a sa'an yabu asaka rabbuka makaman mahamudan annabi yana cewa annabi yana cewa ku roka mun wannan matsayin mutum ɗaya tak Allah ya bawa to Allah ya sa in zamo ni ne duk wanda ya roka mun wannan matsayin to zan zamanto masa ceto a ranar kiyama nabi eh, ladal ardi a na ranar kiyama Allah zai tashe shi a makamul mahmud nabiyun azimun hulkuhu wa huwa ahmadu nabiyun shi annabi ne azimun hulkuhu ɗabi'unsa masu girma ne masu kawaitawa ne shasa Allah da kansa da ya tashi bai yabe shi ko ta ina ba face sai ta ɗabi'ar halayensa sai Allah ya ce wa innaka la'ala hulukin azim ya lallai kai kana da kyawawan ɗabi'u kammi ne fa ya cika fa ka hana shi ya baka ka zage shi ya yabe ka ka ki zuwa wajensa ya shi ya tafi wajenka in ban da annabi muhammadu wa za a samu irin wannan abu wa ahamadu ahmadu shine mai sunan annabi muhammadu mai sunan ahmadu salati ya tabbata a gare shi min sama'in daga sama wa min ardi har zuwa daga kasa jalilun shi mai girma ne jalilun kuma kyakkyawa ne sabirun kuma mai hakuri. wa huwa shakirun kuma shi mai gode wa Allah ne shi ɗan adam kullum yana cikin hali guda biyu ne imma yana cikin nima ni'ima ko kuma yana cikin jarraba in yana cikin jarraba manzala sai ya yi haƙuri ya fawwala wa ubangiji al'amari in yana cikin ni'ima sai ya gode wa Allah a ta rahmatan lil kauni shi ya zo ma kasantattu gaba ɗaya ne ya zamanto musu rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min karamil mahadi yace wannan sansan karamci ne daga wajen ubangijinsa abada ila kullil khalaiqi faidahu fa akrim bi khairil khalqi iz amma bil faidi wa min hubbi tabyadu sudun wa bughduhu به سواد أقوام لئام من البيد أفادا يا قرنيا faidahu kwaranyansa ila kullil hala'iki izuwa ga halittu kaf gaba daya kwaranyar manzan Allah ba wanda rahamar manzan Allah bai shafe shi ba da Allah ya saukar da wama naka illa rahmatan lil alamina da jibrilu da ya zo da shi zai tashi ya ce jibrilu ijlis jodule eh, ya ce yanzu jibrilu kai ma rahama ta ta shafe ka ya ce ya rasula duk duniya ba wanda rahamar ka ta shafe shi irina ba wanda taimakon ka ya shafe shi irina ina dr jaki <laughs> muna da doktoci masu matsala wallahi <laughs> eh abubuwan can? ya ce tun da Allah ya halakar da Iblisu shine shugaban mala'iku kowane sai ya shiga taitayinsa suka gane cewa fa jalalar Ubangiji ba wanda ya fi karfanta sha sa mutum ya dinga tafiya bainal haufi war raja'i tsakanin tsoro da kauna ba yi wa Allah ganganci illahi lazi yanzu zai daidaita ka eh, amma mu kuma muna cin alfarmar manzan Allah an fahimci zancen sai da Allah ya aiko ka a cikin ayoyi da nake sauko maka sai wata rana Allah ya ce min ga wannan ayan ka kai wa Muhammadu Rasulullahi da na duba na gani sai Allah ya ce nazala bihi ruhul amin wannan alkur'ani an ruhu mala'ika jibrilu ruhu amintacce shi yake saukar maka to daga ranar sai na samu garanti a wajen ubangiji alhamdulillah na tun da Allah ya ce min ni amintacce ne to ba zan sake tabewa ba ya ce saboda kuma wannan daga albarkacinka ne yana cikin taimakonka ya rasu lallahi. ya zan zancen ko fa akrim bi khairil haliki ka girmama wannan fiyayyen halitta iza amma bil bilfaidi saboda kwaranyarsa ta game kowane halitta wa min hubbihi daga soyayyarsa ne tabbiyaddu sudun ka gane ko bakin mutum suka zama fari sol saboda son manzan Allah baki kirin fa mutum baki ba ajame sai ya zama fari sol saboda son manzan Allah wa bugduhu saboda kin manzan Allah bihis wadda akwamun sai wasu minan li'amun sinannu minan bidi daga farare is wadda sai suka zama baki kirin yanzu su abuji jihar ba farare ba ne ba su zama baka kirin ba me ya ja musu kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to har ila yau mina haza kuma karka ce waye nan ai wannan kafiri ka fada fa tun a zamanin manzon Allah din ai akwai su musailama ma ko ba haka ba akwai kuma ga su da yan munafikan ana sallah da su ana yaki da su suna nan da yawa ai ga rasul munafikin ma ka gane ko dan salula abdullahi ba yana nan ba shi ba yanzu dai bai zama baki kirin ba to jiya da yau duk daya ne kuma muna ganewa muna da ma'auni wala ta muna da ma'auni dole mu ce maka kai maki manzan Allah ne ka zo kana maulidin ibnu taymiya ka ce kai ba za ka yi na annabi ba kana zagin na masu yin na annabi ka zo kana maulidin ibnu taymiya ina da bidiyon yanzu a cikin nan maulidin bin bazza mutane makka suke yi suna yabonsa sun bar yabon manzan Allah suna maulidin bin baz an bayan zancen yanzu larabawa ma gane ba sun ɗauki mummunan hali na ibnu taymiya da sauransu sun wasa musu suna maulidansu eh ni ba abin da yake bani tausayi ga izala kamar harkar maulidi wallahi mala yawo ni indan izala ne ba zan sake magana kan maulidi ba <laughs> wallahi tala bakin ciki zai kashe su ai abu ko kowane shekara inda ka san wutan daji haka take ci ba sayawa babu an zaga an kaburta an shirkantar an yi kaza ka gane ko kuma akwai munafukai alhabisatu khabisin sai su je su yanko wani guri na maulidin zagaye ko mummuna guda daya sai su zo su sa kuga mutane maulidi to ai saboda kai mutumin banza ne kai saboda sinanne la'ananne ne kai saboda idonka kullum akan zina da fasikanci yake shi ya sa kake kallon wurin fasikanci din amma mutanen kirki bayin Allah gurin kirkin suke kallo shi sa mutumin kirki idan ka zo ka zagi wani zai ce maka a'a a ai mutumin kirki ne saboda shi mutumin kirki ne ka gane ko wani mutum abubuwa mai yake daban-daban na hajji kullum a halarar manzan Allah wata rana abin ya ishi sabai suka ce kai dai Allah sine maka ce la tal anhu kar ku kar ku sine masa fa inna yuhibbullaha war rasul yana son Allah da manzon Allah to shi mutumin banza to kullum kwakwalwarsa da hankalinsa da idonsa yana kan abun banza saboda haka yanzu misali mala yawo musulmai ba sa shan giya yanzu yin musulmi ya sha giya illar daga kansa ne ko daga musulunci daga kansa ne musulmi bai ya zina idan musulmi ya yi zina illar daga shi wanda ya yi zinan ne ko daga musulunci ne illar take musulmi ba sa luwaɗi in musulmi ya yi luwaɗi illar daga gare shi ko kuma daga musulunci jakunan banza da wofi abin haushi wallahi layi, shi sa muke musu fulafulan tun da su jakuna ne eh nufassilul ayati ji Allah muna filla filla don su gane saboda haka Allah ya riga ya haramta abin da ya haramta kamar zancen ko shehinanmu da suka kafa maulidin nan ba kwa yanzu ga shi Ibrahim abin da ya faɗa Ya ce Allah ya kore mun zantuttukan banza da aikin banza da abin da zai zubar mun da mutunci ya ce duk annabi ya kore musu a wani guri yana shewa ba za ku taba gani na karkata zuwa ga abin da shari'a ya hana ba ta saboda haka yanzu ba a cikin ne ba malami babba limamin juma'a ya yi karya sau uku ko ba a cikinsu ba ne to saboda haka yanzu ba ne makaryaci ba sai dai wani ba wahabiya in ya karya in yayi karya shi ma sai mu hadda shi ko ba haka ba to saboda haka duk abin da ka gani wai wai wai ka zo ka ce dan kawai wasu wasu sun zo sun yi masha'an su a cikin maulidai ba za mu taba hada su da mutane mu na kirki bayin Allah ba yawa dama akwai yan tamore a gane ko akwai wanda ma kawai ba su da alaka da manzan Allah kawai dai suna shigowa ne cikon gari akwai kuma bayin Allah wanda suke yi don Allah wayan nan bayin Allah kuma baka taba ganin su sun yi abin banza a ciki ba saboda haka yanzu ina Bilal ba baki bane farare masu rungumansa suke yi saboda son Annabi Muhammadu yawa shine maganan wannan maganan wa min hubbihi tabyaddu sudun wa bugduhu bihi suwadda aqwamun li'amun min albidi saboda son manzon Allah bakin mutum ya zama fari sol saboda kin manzan Allah farin mutum sinan ne ya zama baki kirin shehu ya ce wa haza bi hamdillahi tasrifu rabbina ya ce muna gode wa Allah da Allah ya zabe mu ya tantace mu cikin tasrifinsa muka zama cikin masoya annabi muhammadu lahul hukumu saboda hukunci a wajen Allah yake wata sirifi sarrafa al'amari kuma shi ma a wajen Allah yake su yan izala da Allah ya jarrabe su da kin manzan Allah shi kuma abin da Allah ya zaba musu kenan kamar zan ce ko mu kuma da Allah ya zabe mu ya tantace mu ya jarrabe mu da son manzan Allah shi ma tasrifi ne na ubangiji shi yasa shehu ya ce to wa haza bihamdillahi wannan godiya ce ta Allah tasrifi rabbina wannan tasrifi ne na ubangijinmu lahul haqqu wa tasrifu fil hubbi wal budi cikin so da kiyayya e wasu Allah ya tunda Allah ya halicci annabi Muhammadu duniya sai suka rabu biyu tunda aka haifi manzon Allah ran da aka haife shi ba duniya sai suka rabu biyu kashi ɗaya masoya kashi na biyu makiya tun daga haifansa har zuwa yau kuma walanta jidali sunnatullahi tabdila saboda haka akwai wanda suka kishi cikin kafirai akwai wanda suka kishi ka gane ko cikin musulunci ka gane ko kura da fatan akuya <laughs> kamar zan ko eh amma cikin baki kirin in banda kin manzo Allah ba abin da yake damunsa alal mustafa al-muhtari wal ali summa Habi, salatun wa taslimun ala halati turdi sai yanzu ba za mu zo karatu to akwai lokaci to shi kenan don bilalazi yau ne yanzu ne za mu budo karatun manzan Allah ɗin E wancan somin tabi ne kawai zan ce ko ka san in ka bude da diwani na manzan ce ibrahim to ka bude kofa fa ka zan can? sai ka gani wasu abubuwan ma daga halara ne yake koronyowa ni ma kawai sai dai in ji bakina ya furta zancen zuciyan ta budu kaf gaba daya saboda soyayyar annabi muhammadu da wani abokinmu yana cewa tunda na gamu da shehu ibrahim ya ce sai na ji kaina ya waye eh shehu ibrahim ya yi hmm. to yan uwa musulmi bayaninmu shi ne. hurmatun nabi sallallahu alaihi wasallam alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa maitan a raye da bayan wafati duk guda ɗaya ne wayancan nuka su ne suke ɗaukan manzan Allah yanzu ya mutu ba zai amfanar ba ba zai taimako ba wannan su a janibinsu ne amma duk janibin alu sunna wal jama'a sun san annabi muhammadu ina mutawakil da muka je gidan rediyo usoko da na saki wani karatu 'yan jarida masu suka ce sun rikice wallahi tallahi na ce kun san cewa ana bauta a cikin kabari sai suka yi zuru suka zauna <laughs> kai <laughs> da ya za a yi sauran annabawa suna raye annabi muhammadu shi kenan shi kasa ta cinye shi man zane cewa murar musa wa ka'imun yusalli fi qabrihi a'udhu billahi minash amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba an-nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna wadanda suka yi imani da annabi muhammadu wa azzaruhu suka girmama shi wa nasaruhu kuma suka taimake shi wattaba'un nuran lazi unzila ma'ahu suka bi hasken da Allah ya saukar tare da shi ula'ika humul muflihuna wayannan su ne masu rabauta duniya da lahira su suka rabauta an fahimta can annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabiyu shi annabi muhammad sallam aula bil mu'minina min anfusihim shine mafi dacewa ga muminai min anfusihim daga kawunansu yanzu inda za a ce maka wani abu zai shafi annabi muhammadu to abin da zai shafi annabi nan sai kai ka ɗaura wa kanka saboda annabi ya tsira saboda annabi ya fi ka ya fi iyayenka ya fi kowa sirarsa shine sirar duniya ma'ana inda a ce gashi nan kibiya tana zuwa ko bullet za ta zo to sai ka shiga tsakanin kibiya da bullet don annabi ya rayu bilal sai haka sahabbai suke suna ganin kibiya sai su shiga tsakanin kibiyan da muhammadu rasulullah ba an sare nan da Manzala ya ce aje a dubo shi yana cikin rayayyu ko matacce ana zuwa ana duba shi sai aka same shi cikin tsakanin mutuwa da rayuwa ce Manzala ne ya zo ya turo ni in dube ka kana cikin matattu kana ko kana cikin rayuwa ya ce ni ina cikin matattu tsara da suka da duka ya fi saba'in a jikinsa ya ce ka isarwa manzan Allah gaisuwa na ka ce masa Allah ya saka masa da alkhairi ya ce ka gaya wa 'yan uwana ansar in dai suna da numfashi suka bari wani abu ya taba manzan Allah ya ce wallahi ba su da uzuri a ranar kiyama wannan shine sahabbai shi shine so yanzu kana samani dokta jaki ko bulala zai taba manzan Allah ba sai ya kauce ba sinannun mutane ba albarka ulaika humul muflihuna aha inna Allah tabaraka wa ta'ala arsala al-anbiya jami'an alaihim assalamu dinin wahid Allah ya turo da annabawa gaba daya alaihim assalamu dinin wahid da addini guda daya tun daga annabi Adamu har zuwa kan annabi Muhammadu addini mu shine addinin musulunci in kaga mutum ya canja to shi ya canja amma addini guda daya ne huwa islam wa faddalahum ala sa'iril makhluqat sai Allah ya fifita annabawa manzanni a bisa sauran halittu kaf gaba daya a cikin halittu kaf gaba daya kamar ba mutane ba kamar ba kamar mutane cikin mutane kuma ba kamar annabawa a cikin annabawa ba kamar manzanni a cikin manzanni ba kamar ulul azmi a cikin ulul azmi ba kamar muhammadur rasulullahi kankan halatin mi <laughs> annabi yayi wa ja'ala muhammadan khatamahum sai Allah ya sanya annabi Muhammadu shine cikamakin annabawa wa afdalihim kuma shine mafificin su wa aksaruhum atba'an kuma shine mafi yawan mabiya ba mai yawan mabiya irin annabi Muhammadu wa aksaruhum barakatan ya fi su yawan albarka alayhi salatu wassalam wa alamu ku sani rahimakumullahu Allah ya yi muku rahama ‘yan uwa masoya annabi Muhammadu. na hurmatan nabi ba da mautihi alfarman annabi Muhammadu sallam bayan wafatinsa wa taukirahu da nauyaya shi wa ta'azimahu da girmama shi lazimun wannan wajibi ne kama kana hala hayatihi. Kamar yadda yana raye to a yau ma kuma haka yake. Ba abin da ya canju wajen girmama shi, wajen ladabi, shi ya sa in ka je kabarin manzon Allah har yau wannan rubutun yana nan Inna innal ladzina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allah qulubahum litaqwa saboda duk hukuncin daya ne har yanzu sai na Umar ya shiga masallaci sai ya samu wasu suna surutu suna daga ya ce su ai wannan aka ce ai su wane ne daga gari kaza ya ce to kun ci alfarma ku baki ne ya ce da ku yan majina ne kuna sane da Allah ya ce la aswata kun fauka sautin nabi'i Ya ce wallahi da jikin ya gaya muku billahi da ya ce duk bulala zan sa ai musu saboda me ba bambanci a raye yana zaune da yana kwanci a kabarin babu bambanci wannan shine son manzon Allah amma kai kana ganin yanzu ai ba komai ba wani abu da zai maka ba wani amfani haba haba haba haba kuma in muka zo wajen karatu ibnu taymiya sai mu same shi a kabarinsa yana jefa ɗaukaka da falala da shugabanci kabarin fa amma kabarin manzan Allah a shi ya riga ya zama kasa ba abin da zai amfanar amma kabarin ibnu taymiya in kaje zai baka ɗaukaka zai baka arziki ba ma wai zai baka ba ba jefarwa yake kawai in kaje kwasa za ka yi ka tafi <laughs> Aba, ai shirin shirin raba gardama tana tona asiri an bai zancen ko to saboda haka wa inda zikirihi a wajen ambatonsa sallallahu alaihi wasallam wa zikiri hadisihi wajen ambaton hadisinsa wa sunnatihi da sunnansa shasa sa malamai har yau har gobe in ana karanta hadisi to ana so kowa ya shuru ya zauna shasa kuke gani ina da zafi in ina karatu wani yana magana nan saboda kar ka yadda ka shiga cikin wannan ayan ne har yau wannan ayan tana nan in ana karanta hadisi kana hira kana surutu to wancan ayan za ta yi aiki a kanka to me amfanin mu zauna don karanta maulidi ko muna karanta sirar manzon Allah Allah ya zo ya yi dilitin din sallanka da azuminka da zakanka da hajjinka eh malam kai da kasan daga nan kasan annabi ba mutum ne na wasa ba mutum da in kaɗa ga muryanka a gabansa zai Allah zai dilitin din duk ibadarka ai manzala dole a girmama shi an bayan zancen ko wa hakkun ala kulli mu'minin wajibi ne akan kowane mumini mata zukira hu ko da yaushe idan ya ambaci manzon Allah au zukira inda hu ko in aka ambaci manzon Allah a gabansa ya ce sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an yi haba lokacin da ya ji sunan manzon Allah ya kaskantar da kansa ya ji tsoro ya girmama manzon Allah wa ya tawakkara ya ji nauyin manzon Allah wa ya kuna ya nusu min harakatihi daga mosinsa ba ma hira ba fa yanzu motsi maka zo kai nan kai nan duk ba a so a wannan lokacin sahabban maza Allah in suna gaban manzan Allah inda kasan suna sunkuye haka kai ka ce sun su ne a kansu kasan wanda sun su yana kansa kuma baya so sun sun ya tashi kasan ba shi ba mosi ta wani mawaki a nan dan kwairo ya ce me kiwon sun saye baya daga hannu <laughs> za su tashi <laughs> ka bai zan ce ko to haka sabon manzon Allah a gabansa suke wa yaskuda min harakatihi wa yahuza min haibatihi jalalar kwarjinin manzon Allah ya kama ka wa ijlalihi da bashi shi ma kana yahuzu fi nafsahu law kana baina yadayhi inda a ce kana gaban manzon Allah to haka ake so ya kaji girman manzon Allah lokacin da ake magana manzan Allah to a wannan lokacin kai kamar a ce manzan Allah ne da Allah ya zo a ce manzan Allah a gabanmu ya zama yi akwai mai motsi to yanzu ana so ne ka gane cewa an ana bayanin manzan Allah to ka ɗauka cewa manzan Allah ne a yanzu a gabanka shasa ake cewa tijjanawa a cikin ka'idojinmu akwai huduri in ka zauna kana karanta wazifa kana karanta lazimi to za ka halarto manzan Allah a zuciyarka kamar yana gabanka ka gane ko in muna wazifa ka tabbatar lokacin da har aka zo jamhuratul kamal to kamar ga annabi muhammadu a halarci a gabanka in kana sallah ya zamanto ka yi huduri na Allah da manzansa ta bani zancen ko ni akwai musa asadu sunna na ji wani kilik nashi ka san kuwa cewa an ce su 'yan darikan nan in suna karanta wazifa in suka zo jauharatul kamal an ce manzan Allah yana halarta a wajen ni kam dole ne sai kai magana ka abin da baka sani ba Allah ya ce wala ta kuma laysa salaka bihi ilmun to yanzu je wazifan da ka raina din mu zo sallah a kowane sallah manzon Allah yana halarta wajen kuma shi ma din wani abu akan matan sarki da da ido da ta gani lokacin da duk masallaci a duniya in ya yi zamansa na karshe ya yi tahiya eh me zai ce attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah me zai ce assalamu alaika to musa asadu sunna me ma'anan wannan shi kuma alaika damiru shahid ne ga ka ga manzan Allah ne shi yasa kake cewa assalamu alaika ayyuhan nabi kana jin zance to yanzu ba su suna zuwa su yi sallan ne ba ba su san zakin sallan ba shekaru kusan sha bakwai sha takwas ya wuce akwai wani dangi zala da muka yi mukabala da shi a garin nan ya ce allah yana saman al'arshi a zaune <laughs> kai dangi zala bai ji daɗi ba to ai dodo suke bauta ba allah ba <laughs> kamar zan jago sai na ce masa akara kallai da girman kujeranka dattijo ne ya haife ni a yanzu a garin nan tsofaffi yan izala ba za ka riga mutum uku ba sai ya shiga ciki ina kira sunansa duk za ku san shi kamar zan ce ko shekara ya kai sha bakwai muka yi mukabalan da shi a nan te ku na baba kano tsakanin magariba da isha'i da muka buga shi bai fahimce ni ba ni ban yadda da nasa ba shi ma bai yadda da nawa ba da muka tashi sallah to ni nake jan sallah a wannan tezako din san mu muna girba masoho <laughs> na shakara ka to ka wuce mu sallah sai ya wuce muka yi sallah yana kabbara kawai sai Allah ya jefo mun da wannan ya ce to ka nusu za ka kama mutuminka eh <laughs> kawai sai ya hankali na ya dawo kansa sai na ji alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nace halatin mi <laughs> eh ana magana kuma sallar isha'i ne kaga dole ya bayyana dai na assalamu alaikum sai na ce akar wakan lawo ya ce ya sayadi ya ce to tun da zo mun yi awa ɗaya muna bugawa da kai kana cewa Allah yana kan al'arshi yanzu kuma mun tashi sallah kuma ka ce Allah yana nan yaushe na faɗa <laughs> na ce yanzu a cikin sallah ka faɗa ka ce Allah yana tare da kai baya kan al'arshi ni ban faɗi haka ba a ina na ce a cikin sallah ka faɗa gaya mun ina na faɗa na ce ka karanta fatiya ko ba karanta na na ce to ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman rahim maliki yawmiddin sai ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu na ce wannan iyaka na damiru sha'id ne ga ka ga a ka'idar larabci in ba ga ka ga abun ba ba za ka ce maka iyaka ba saboda ka kace ga ka ga Allah wannan fasara wani sahabi ne wani ba ce a ah. na ce fasara ne na tun malaman duniya da wannan damiru shahid ne ba damiru ga'ib ba ne ka dole ka yadda kuma mai manza Allah ya ce al musalli yunaji rabbahu wanda kana gana da gana gawana da shi a ce yana saman bakwai akwai magana to mu dawo karatu an bayin zancen ah, saboda haka ku saurara ku ji abin da ya faru tsakanin imamu malik da abu ja'far hina nazara malikan fi masjid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi munazara tsakanin imamu malik da sarki abu ja'far abu ja'far shine amirul mu'minina a zamanin su imamu malik sai ya shigo masallacin manzan Allah imam mali kuma yana zaune a cikin masallacin yana ganinsa sai ya ce masa ya amiral mu'minina la tarfa sautaka fi hazal masjid kada ka kuskura ka daga muryarka a cikin wannan masallacin wa ake gayawa sarki fa amiral mu'mina shine shugaban mu'mine na wannan lokacin kar ka yadda ka daga muryanka a cikin masallacin nan saboda me fa inna Allah ta'ala addaba qauman Allah ya ladabta wasu fakala ya yi fallazi na la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi'i wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'di an tahbata a'malukum wa antum la tashkuruna ya ku kwai kai imani da Allah da manzansa kada ku daga muryar ku sama da muryar manzan Allah wala tajharu lahu bil qawli kada ku dinga bayyana masa zance ka jahari ba'dikum li liba'adin kamar yadda kuke bayyana wa sashin da sashinku. kullum in nazo wajen nan nake cewa kamar yadda kuke bayyana wa sashin da sashinku mutum da mutum don annabi ba mutum ne kamar ku ba abin da zai tabbatar maka annabi ba mutum ne kamar ka ba sai daga karshen Allah ya ce in kuka yi haka an bahabata a amalukum wa tumla ta Allah zai goge dukkanin ibadunku dukkan ibadunku wai me dalili ba shirka ka yi ba fa saboda ka daga muryarka sama da muryar shugaba sallallahu alaihi wasallam dala a dauko ibnu taymiyyah sai isa ihu a gabansa ba abun da zai samu ibada na ba ba kuma can ba ba ibnu taibiya ba duk ɗan izalan duniya a tara su su bin bas su albani su waye duk zan musu ihu wala kamar inda na daga murya na a gaban jakuna haka zai zama ba abin da zai shafi ibada na to wannan mutum ne kamar ka yau duk duniya ba mutumin da ba zan daga murya na a gabansa ba duk duniya bari yi muta mahaukaci ba abin da zai taba sallah na da azumi na da zakana da hajji na amma da muhammadu rasulullahi to daga nan zaka gane annabi ba mutum ne kamar ka ba nan ne la'anan ne murar albarka an fahimci zance ko ah, wa madaha kauman kuma ya yabi wasu a nan fakala ya ce innal ladzina yaguduna aswatahum inda rasulillahi ulaika ta imtahana Allah mu litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim Allah ya ce waɗanda suke kaskatar da muryoyinsu a gaban manzon Allah wannan Allah ya lullube su da tsoron Allah lahum maghfiratun suna da gafarar ubangiji wa ajrun azim kuma ga lada gwaggwaba wa zamma kauman ya zargi wasu ya ce inna lazina yunaduna kamin min wara'il hujurati aksaruhum la yaqiluna wanda suke kiranka a bayan katanga mafi yawansu Allah ya ce mahaukata ne wanda zai saya a gaban in suka zo irin larabawan kauyen nan sai ce ukhruj lana ya muhammad ka fito mana ya muhammad ya ce ah. annabin nawa kuke kiran shi ta bayan katanga kamar mutum dan uwanku yace manna wawa wa zai wa annabi haka yace aksaruhum la yaqiluna saboda haka kunusu walau annahum sabaru hatta ta tahruja ilaihim lakana khairan lahum shi ya sa annabi ma na yusuf idan ka zo gidan manzan Allah ba za ka ce a aiko manzan Allah ya fito ba who are you ka gera do i friend go back sit down idan ka zo ka nemi guri ka zauna a kofa in ya gama bukatansa sab ya fito sai ka ce ya sala dama ai wajen ka na zo to me bukata to shine ladabin amma ka aika a kira maka manzan Allah ba ladabi ka nemi watin watin room <laughs> ka zauna ka jira An yin zancen to ga halin siratu salaf na salih wa aimmatuna almadina ga halin in ana ce maka salafu salih wai na su ne salafu salih ba magana su ibnu taymiya salafu salih na kirki shugabanninmu wanda suka suka gabata fahaza ayyuba sahtiyani ga ayyuba sahtiyani kana iza zukiran nabiyu idan aka ambaci annabi muhammadu a gabansa baka zai fashe da kuka maraisu ya dinga kuka kenan in aka ce Muhammadu rasulullahi to billahi ya dinga rusa kuka kenan ba ta kaitawa. an fahimci zancen sai wa kuma wa haza malikun ga imam malik imamu darul hijiri Eh? kana iza zukiran nabiyu ya tagayyaru launuhu idan aka ambaci annabi muhammadu a gabansa gaba ɗaya launin jikinsa canjuwa yake yi wayan hani zai durkusa ya sunkuya ba zai ɗaga ba hatta yas abu zalika ala julasayihi hatta abokanan zamansa suna tausaya masa malam imam malik bai taba taka garin madina da kafoto ba mana bai taba hawa doki ko jaki ko rakomi ba a fadin madina in zai yi bulaguro zai kama dabbansa ka gane ko sai ya wuce welcome to sannan zai kwantar da dabbansa ya hau ya tafi rawun dun madina bai taba hawa abin hawa ba aka ce ya miyo imam mali ya kake haka ya ce manzan allah yana kwance a madina in taka shi da kafoton jaki ko doki wane ni dan maliku anguwan manzan allah bai taba shiga da takalmi ba yana zuwa boda na anguwan zai cire takalminsa duk zafi duk sanyi duk ruwa duk kaya duk kazozzobo duk duwatsu irin na madina haka zai taka ya shiga anguwan ya fita takalminsa yana hannunsa sha samu malikawa soyayyarmu ya zama daban yanzu wainan sinannu za su yi haka? saboda suna kallon annabi mutum ne kamar su to ka dubi wannan su ne salafu sali in aka ce maka salafu sali bai a son manzan Allah cire shi munafiki ne an fahimci zancen sai sahabban sa fakala lahu man fakila lahu man fi zalika suka ce ya imam mali ka wa kanka fakala sai ya ce musu laura aitu ma lamma an kartum alayya ma rauna. inda kun ga abin da na gani ya ce abin da nake yi dinnan ba zai dame ku ba ya ce wala kadura aitu wala kadu kuntu ara muhammadu ibn munkadiri ya ce na kasance na ga muhammadu ibn munkadiri muhammadu ibn malamin ibn taimiyya ne ibn imam malik ne ka gane ko wa kana sayyidal qurra'a shi shugaban makaranta ne la nakadu nas'aluhu an hadisi abadan illa yabqa hatta narhamu ba za mu taba tambayar sa hadisi ba sai ya fashe da kuka in ya fara kuka imam mali ya ce sai mun tausaya masa in muka ce akar wakala eh hadisin nan na cewa inna a wannan hadisin la yuminu ahadukum to ya kama kuka kenan hatta mu in ya ji sunan manzan Allah su ma yake yi saboda soyayyar annabi Muhammadu an bai zancen wa ma Jafar ibn Muhammad shi Jafar dan Muhammad kana iza zukira inda hun nabiyu asfarra idan isfarra idan aka ambaci annabi a wajensa shi kuma sai launin jikinsa ya to yellow shar wa ma kana yuhaddisu an rasulillahi sallallahu alaihi illa ala taharatin ba zai zance ba zai zance manzan Allah ba ba zai zancen hadisi manzan Allah ba sai yana kan tahara sai yana kan alwala amma su jafar suka ce qur'ani su kutun ma zaka iya ka dauka da janaba ma kun gane kuna ganin bambancin ko hadisi bai ya iya ya karantar sai yana da alwala amma zancen wa kana abdurrahman ibn qasim يذكر النبي فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم shi kuma alkasim din shi kuma in yana ambaton manzan Allah yana maganan manzan Allah zaka ga launin jikinsa kamar jini ne yake jijjefe yake fitowa jikinsa wa kad jaffa lisanuhu fi fammihi haibatan minhu li rasulullahi sallallahu alaihi wa ma amir ibn abdullahi shi kuma amir ibn abdullahi dan zubairu kana idza zukira biyu nabiyyu baka shi kuma in aka ambaci annabi a wajensa zai yi kuka hatta la yabqa fi ainihi dumu'un hatta zai zamanto babu hawaye a idonsa hawayen kare wasu kai kaf gaba daya kuna jin mazaje an banzancen ko wa kaza safwan ibn sulaim kana idza zukira an-nabiyyu baka shi ma in aka ambaci annabi a wajen sa zai kuka fala yazalu yabki ba zai gushe ba yana kuka Hata yakumu an-nasu anhu wa yatrukuhu hatta mutane su tashi su wasi yana kuka wa amsalu alahu ulai kasirun misalan wayannan mutanen suna da yawa wa haka za kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka za sabon manzo Allah sun kasance nahu? suna girmama shi wa yuwakkirunahu suna nauyaya shi fa wallahi na ransa muku da Allah mata hama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nuhamatan illa waqa'at fi kabbi rajulin minhu manzo Allah ba zai kaki ba yayi ho kaki a lokacin sun bude hannayensu yana pop inda ya tofa din nan haka za su yi sufa su taro kakin manzon Allah idan suka taro kakin manzon Allah malaminsu me za su yi da shi fadalaka biha wajahu wa jildahu za su shafa wa fuskansu su shafa wa jikinsu yanzu wannan mutum ne kamar su yanzu wani na za su shafa wa jikinsu kakin manzan Allah suna gani mutum ne kamar su ya za kakin kuma wani ma ɗoyi yake yi ko ba haka ba amma sun san na manzan Allah ba mai ɗoyi ba ne albarka ne kuma an fahimci zance ko wai za amarahum ibtadaru amrahu idan manzala ya umurce su suna gaggawan su isar da sakon manzon Allah wa iza tawadda idan manzala yana alwala kadu yaktatiluna ala wa du'ihi idan manzon Allah ya zauna yana alwala ko kuwa suke yi kakace kakace kai da Allah ka bani guri mana ka to rahama ne kowa yana neman ruwan ya sauko a hannunsa ya shafa wa jikinsa mutum ne kamar kowa sinannu da anannu an fahimci zancen wai za ta kallama idan manzo Allah yana magana hafadu aswatahum suna saukar da su inda hu a wajensa wa ma yuhidduna ilaihi nazara fa aziman lahu ba sa kura masa ido su gan shi su kalle shi ido a'a kullum wani ba a cikin sahabbai in kace masa ya kwatanta maka manzon Allah wallahi ba zai iya kwatantawa ba su mu'awiya suna ciki su ba sa iya ɗaga kai su kalli annabi muhammadu yawancinsu haka ne hadisan ba siffofin manzan Allah a wajen yara ne da mata aka samu in ka cewa sai na bukar ya siffofin manzan Allah zai ce bai sani ba su ba suna musu ba su ce fuskan manzan Allah wani ya ce maka kamar takobi wani ya ce a kamar farin wata to wanda ya ce kamar takobi ne ya ga manzan Allah <laughs> kamar zancen karatu ya yi daɗi kuma lokaci ya tafi wa wai za ta kallama a ƙaraka julusa a huka annama ala ru'usihim ƙairun? idan manzan Allah yana magana a julusa uhu za su sunkuya wanda sabansa da suke zaune a gaban manzan Allah dusa su dunkusa su sunkuya ka annama ala ru'usihim ƙairun, kai ka ce sun su ne a kansu kuma ba sa son tashin sun sun haka zaka ji su kyau kamar ba sa nan wai za sakata takallamu idan manzo Allah ya shiru sai su yi magana la na inda hul hadisa ba sa jayayya a gabansa. wannan ya ce wannan ya ce ba sa yin haka a gaban manzon Allah wa man takallama indahu ansato in wani yana magana a cikin su dukkan su sahabbai sai su yi shiru hatta ya buruga hatta sai mutum ɗayan ya gama kafin wani ya fara hadisu hadisuhum indahu hadisu awwalihim ibadallah wala kad kana sahabatu ridwanullahi alaihim yatabarrakuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance suna neman albarkar manzon Allah suna suna tabarruki da manzo Allah wa asarihi da gurabensa an bayyana zancen ko fi hayatihi a rayuwarsa wa ba'da mamatihi bayan mutuwar sama sahabbai suna tabarruki da wani abin da ya fito daga jikin manzon Allah ko wani abin da manzon Allah ya taba ka gane ko faqad rawa bukhari wa muslim annahu sallallahu alaihi wasallam hina khalaqa fi hajjatil wada'i qassama sha'rahu bayna ashabihi ay liyatabarraku bihi la liyakuluhu lianna ash-sha'ra la yakulu lokacin da manzo Allah ya hajjil wada'i da ya haske kansa an raba wa sahabban da aka aske gashinsa aka raba wa sahabbai gashin don su nemi albarka annabi ne da kansa ya ce a raba wa mutane da Allah an raba ne don su ci ko an raba musu ne don su nemi albarkan gashi eh don su nemi albarkan ne shi an fahimci zancen to saboda haka kala lamara ma rasul sallam lokacin da manzo Allah ya yi jifa eh, aljamrata ya yi jifan jamra wa naharar nusukahu ya yanka nusukinsa wa halaka na wala halika shakkahul aiman fa halakahu ya ba da kansa aka aske gefen dama sun wada a aba sai ya kira aba ansari fa tahu sai ya ce to ga wannan gashi da aka yi aske na gefe na ungo gashi nan fa tahu iyahu sun wala hu shakkal aisan sai sa sake mika gefen hagu fakala a halin fahalakahu faɓahu a batsalha shi ma aka aske sai ya ce a batsalha ya ce ga gefen hagun ma fakala sai manza Allah ya ce iksimhu bainan nasi ka raba su a tsakanin mutane in ji waye in ji manza Allah ya ce ka ɗauki gashin nawa ka raba shi a tsakanin mutane Bukhari da Muslim sun kawo hadisi. kai tantiri ka fahimtar zancen ko Wafi fi lafzin a wani lafazi fa ku sha'arata wa sha'aratai wa sha'arataini bainan nasi sai Abu Talha ya tashi ba wai mai yawa za baka ba ba sili daya sili biyu sili daya sili biyu haka aka raba wa al'umman mahajjata na wannan lokacin sahabban manzon Allah eh ina ma mu ne bilal la ilaha illa huwa ka gane ko to mun zo karshe inda za mu dira aha waɓa aisar ummu sulaiman zada ahmad fi riwayatin lahu litaj'alahu biha kana ulama'u hadha alhadith bihi fawaid kaseeratu malamai suka ce wannan hadisi akwai fa'idodi da yawa a cikin sa minha a cikin da at-tabarruku bi sha'rihi neman albarka da gashin manzon Allah wa jawazi iktina'uhu litabarruki kuma da ingancin ai amfani da shi wajen tabarruki wa haraja muslim har yanzu imam muslim ya cire wa ahmad da imamu ahmad wal baihaqi da imam baihaqi an anas daga ma anas dan maliku laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi sallam wal halaku yahliquhu wanzami kuma yana masa aski wa ataba bihi ashabuhu sahabbansa sun kewaye shi fama yuriduna an taqa sha'ratun illa fi yadi rajulin gashi daya ba zai fado kasa ba sai hannun sahabi inji anas amma zan can wa araja buhari imam buhari ya sake cirewa an usmana bunu abdullahi bunu mawhabin kala arsalani ahli ila ummi salmata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam imam buhari ya cire a hadisi daga usmanu dan abdullahi dan mawhabi kala arsalani ahali Iyalai na suka aiko ni zuwa wajen ummu salma matar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi kadahin da kwano min ma'in da ruwa a cikinta fihi a cikinta fihi a cikinta sha'arun min sha'arin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kwaryar akwai gashi na annabi muhammadu to me za a yi da shi kuma ga kwano da ruwa a ciki ga gashin annabi da ku sai ku ji abin da za a yi da shi wa kana iza asabal insana ainun aw shay'un asa ilaiha mihdabahu idan mutum maye ya kama shi ka fahimci zancen ko ko zazzabi ya kama shi ko wani rashin lafiya ya kama shi ba san kan shi ba sai a aiko wa ummu salma sai ya da eh Wanda wani ba ba lafiya wannan gashin nan Shi ne muke so a sa mana sai ta sa shi ya jiku sai ko kuma wannan din da yake a jike sai ta ɗauka ta zuba ruwan sai a ɗauka a kai wa mara lafiyar su sha sai su warke imam buhari shi ya kawo hadisi kai marar mutunci kai kuma ka ɗauko gashin ubanka mu gani in zai shawo a gwada yanar musu da irin yaren garinsu don su fahimci zancen annabi ba mutum ne kamar su ba an zancen ko to saboda haka gashinsa kawai yana maganin kowane irin cuta an zancen ko wal muradu abin da ake nufi annahu kana man duk mutumin da ya kai kuka rashin lafiya arsala ina'in sai ya tafi da kwanonsa ila ummi salmata zuwa ga ummu salma fataj'alu fihi tilka sharati sai ta sanya wannan gashi a ciki gasilu ha sai a wanke shi fihi a cikinsa wa tu'iduhu sai ya ku fa yashribuhu sahibul ina'i aw yagtasilu bihi sai wanda ya je da kwanon aka sa masa in ya jike sai ya ɗauka ya sha ya yi wanka da shi bi istishfa'an saboda neman waraka biha da ita fatahsilu lahu barakatiha suna neman albarkacin sa ihwatul iman haka za kana halu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi wannan shine halin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsakanin sahabban sa yu'azzimunahu suna girmama shi wa yaktadunahu suna suna koyi da shi wa yuti'unahu suna yi masa biyayya wa yuhibbunahu suna sansa aksara min anfusihim fiye da kawunansu wa na bihi suna neman albar tabarruki da shi wa bi asarihi da gurab sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam wa hakaza yambagi an takuna nahnu wa ma'ana wa ma'ana tabarruki ma'anan tabarruki huwa qalbu ziyadati khairi min Allah ta'ala shine neman karin arziki falala daga wajen ubangiji da wani abun da ana gani abu ne mai albarka ahbabin alkiram ya yan uwana masoya masu girma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barakatun annabi yana da albarka fi hayatihi a rayuwansa wa ba da mamatihi bayan wafati sama yana da albarka wa huwa allazi sanna na sunnatut tabarruki kuma shine ya sunnata mana sunnan in mun ga wani abu na manzon Allah mu nemi tabarruki da wannan abin shi manzon Allah shi ya tabbatar da haka wa bi asarihi ko kuma inda ya zauna ko kuma a ce gunda ya kwanta ko a ce nan gidansa ne ko a ce nan kabari sa ne yanzu a ce inda ya kwanta shekarar 1400 da wani abu a ce gurin ba albarka kai malam Allah ya sinewa wa mutanen nan wala turidu anha kada ku juyawa manzon Allah baya ga barin sunnansa Allahumma ala al-fatini wal khalfatini wa sabaka nasir haqi bil haqq wal hadi ila ya karim kidari al-azim subhana kar ku cire shi